الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله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 mahalarta wannan majalisi mai albarka majalisin babanmu malamin mu a sheik dr abubakar gero ardungu allah ya gafarta masa allah ka jikan malam allah ya gafarta mishi allah ka bashi aljanna a nan gumutullaci namu na juma'a na sheik abubakar mahmudu gumi rahimahullahu ta'ala wannan muke karatun littafin allah mai wanda Allah ya mu arziki yau mun samu haɗuwa tare da mu da mu da 'yan mu, da mu elders da matasa sauran bayan Allah da muke sautin muke kai mu a gidajensu muna wa kowa sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu damar sake haɗuwa yau muna 23 ga watan zulhijja eh 22 ko muna 22 ga watan zulhijja hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin shekara 1447 da ya dare da yau muna takwas ne ko yau muna takwas ga watan shida watan jun miladiyar shekara 2020 da shida muna roƙon Allah ya tsakakin sarki wannan haduwa ta mu Allah ka sanya mata albarka a kamar da jama'a ta gani an tafi dogon hutu an je an yi sallah sallar idin layya alhazai sun hau arfa sun sauko an kammala ayyukan hajji an fara dawa gida muna fatar ibadun da aka yi duka Allah ya karɓa addu'in da aka wasa kanmu da mukan mu Allah ya karba alhamdulillah yau mun samu gabani ya sauko kuma insha Allah za mu fara karatu na bayan kalla kuma daga nan sai wanda Allah ya yi muna fatar Allah maɗaukakin sarki ya rika muna kuma Allah maɗaukakin sarki ya haska muna cikin wannan karatu kuma insha Allah yau za mu shiga sabuwar tura za mu shiga sotul ma'ida da izin ta'ala karmaka Allah bismillah بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد إن شاء الله يقول الله في يوم السورة أنك رزقت المائدة إذا أتت المائدة أنا نهم تبر أبنت إذا تبر أبنت كما شيني مائدة kuma an kira wannan sura da zan sunan sosul ma'ida ne saboda wani abin mamaki wanda yake ya faru ga bani isra'il hawariyun sahabban annabi musa annabi isa alaihi salatu sun nemi Allah ya saukan musu da tebirin abinci daga sama ba don ba su imani ba don su ƙara imani kuma Allah madaukakin sarki ya cika musu ya sauka musu da wannan azabi abuna wanda yake ne da wuya kware da gaske amma Allah ya musu saboda min saboda ya biya biyan wani wani bi isa bukata shine Allah ta'ala ya ce in qal hawariyun in qala al hawariyun ya isa ibn maryam hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وارزقنا ومن يكفر بعد منكم فإن ambata lokacin da hawariyawa suka ce sahabban annabi isa a laifin suka ce ya isa da maryam hal ya safi rabbuka shi ubangijinka zai iya duk da ke malamai masu jihin kara'a suka ce ana kanka hal tasafi rabbaka ko za ka iya roƙa mana ubangijinka domin suna ganin tambaya irin wannan suna a shahu a ƙida saboda haka sai gan malamin ƙara'ar suka ce ana iya karanta halittar su fi ƙurabbaka shi ko za ka iya roƙa mana ubangijinka an yi nazzila alaina ma ya kuma ne da sama ya sau kuma da tebirin abinci daga sama ƙalar tafullahi sun tsoron allah in kuntum in kun mini tsoron allah ku daina irin waɗanda tambayoyi ba ya za ku ce Allah yana iya ko ya za ku ce na iya wata wasu ubangiji da ya muku irin wannan qalu su suka ce nuridu an na'kula a muna son mu ci daga wannan teburin abinci daga sama wanda ba da ho mutum ba sannan mu samu lokacin samu tsantsuwa wa alama an karanta da kuma kuma mu san cewa ka gaskanta wa nakuna alaiha min shay'in dun da kuma shaidu cewa lallai? Allah ba ɗaukakin sarki ya taɓa kauta da ce bira inda gafar. Ala yi sunan bari Allahun sai annabi ta yi ce Allahun ya Ubangiji. An zil a ko ya Allah Ubangijin mu an zil a yanayin kuma ya Allah ta kauta mu daga kuma ma'a kuma ta ce bira inda gafar. Ta kunu lana idan sai zama idi gare mu malamu suka ta ɓarfi mu idi shi ne wata ranar farin ciki mai zuwa suna dawowa. li'awwalina wa atina da nahar kun bayyana karshen zaman na rana za a sabon tebura bai da kuma zan idi gare su kuma ya zama aya da gare ka ya ubangiji Allah wa rubutuna ka alkam wa anta khairu rabbi Allah kai maka ismi wa alisa kun ga wannan Allah ta'ala sai ji ko kuma kuma ka, teburin abinci cike da abinci mutunci abinci daga sama wanda ba da hon mutum ba amma matsalar da an ka samu su wanda aka kauce ma teburin abinci daga kuma bayan hawari yawon su waɗancan mutanen wasu suka rike annabi isa matsayin allah bayan wasu yawon sai zan ba su gazdin bayan suka je mai saba ka'ida wannan abinci a ƙarshe allah maɗaukacin sarki ya ce sauka musu amma sun yi duk wanda ya kafarci bayan wannan allah zai mai azaba da bai taɓa kowa ya ta ba to almuhim wannan al'amari ne ban mamaki na saukar tibira daga sama shi yasa Allah ya samu wannan suma sotul ma'ida sura da ke magana akan tebirin abinci da aka sauke daga sama to wannan suna wannan sura zai da malami ya so ya samu sura suna ba zai iya saboda amrin amrin ne tauqifi sai abinda aka jiyo daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ka samu tura suna da kai ne saboda aka duk wani malami ko mun tsari ilimi ne bai iya samu tura suna to wannan sura sotul ma'ida madaniya malamai suka ce ayoyinta suka an saukar da ita madina bayan hijira aka saukar da ita malamai suka ce illa aya guda da aka sauka arfa wadda Allah wadda cikin surki ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum al-yawma akmaltu لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ما لم يذكر wannan wannan aya ita ɗaya aka sauka a domin an saukar da ikarin juma'a a arfa manzo Allah yana arfa ko kuma da wannan aya kaga arfa ina take maka ko madina eh makka to amma duk da haka malaman ulumul qur'an suka ce to ai duk da hayan babu sun na saboda akwai ayoyin da aka saukar da su ba maka ko madina ba madina ba akwai ayoyin da manzo Allah ya yi isra'ila ga aka saukar da su sama aka saukar da su akwai aya sama sama'iyya akwai ardiyya a kowane aka kusa da manzo Allah yana wani tafiya bai makka bi madina to sai aka ce ya eh, ana so a gano ayoyi makiyai da madni shine waɗanda suka sauka gabani ya hijira gabani ya tattara kuma madina su aka makiya su kuwa da aka saukar da su bayan an yi hijira ko a maka aka saukar da su su ku ana kiransu madaniya kenan ita sotun ma'ida dukkan su madaniya ce wa ayatuha 20 wa 100 ayoyin da 120 kuma wannan tura da kuke gani malamai suka ce Allah madaukakin sarki ya saukar da hukunce-hukunce goma sha takwas cikin ta wanda babu sugar da aka saukar da irin ba ma'ana ita totul ma'ida tana da wasu hukunce sha takwas waɗanda duk ƙur'ani inda za ka suka yi ƙur'ani ba ka samun inda waɗanda hukunce hukunce sai cikin wannan suka su ba ita wayannan hukunce-hukunce sha takwas daga cikinsu akwai inda Allah matsakacin sarki ke cewa a Allah sarki uhillat lakum bahimatul uhillat lakum bahimatul illa الطيب وأنتم شرهم إن الله يحكم ما يريد الله بعد كثير تركيز أحلت لكم بهيمة الأنعام أهلت كامتكم sin naman dabbobin ni'ima raƙon shanu tumaki da awaki waɗannan su a cikin wabuki masu al'ada illa ma yi tula alaikun sai wanda aka karanta muku haramcin cin wannan kuma su ko za a karanta su can gaba babu inda wanda hukunci ya zo in ba cikin da wata cikin da sura ba sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wasu hukuncin wasu dabbobi waɗanda suke sun shiga wani yanayi na matsala kuma yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce wal munkhaniqatu wal mawqud wal mukhrij wal munkhaniqatu wal

to Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗannan hukuntokun aka ambata aka ambata babu in za ka zama sunan sura Allah maɗaukakin sarki ya ce daga cikin da aka haramta a ce akwai al dabba wadda an ka shaƙi wadda aka shaƙe ta mutu ba a tunaman haramun wal mawquza da wanda aka fiya da kanda ta mutu ba a ciki wal mutarabbiya da kuma ta gangaro daga sama ta faɗo ƙasa sama ne ta faɗo ta halaka ba a ciki wal nasiha da kuma da aka soke da kaho, ya wata sa ƙaho ta soke ta ta mutu wa ma akala saboda kuma abin da namun daji suka ci suka raga dabba ta wadda namun daji sun cinye sashen ta sai Allah ya ce illa ma zakaitu sai abinda kuka yanki illa ma adraktumuhu hayyan fa bakaitumu sai ruku same shi daga kuka yanki. illa ma zakitun ga istisna'in da aka yi malamai suka ce sai wadda aka yanki aka sama dare aka yanki nan in ka iske za su samu malikiya malaman malikiya wasu suna da ra'ayin cewa wato sai wadda an ka iske da rayuwa tabbatacciya aka yanke ta amma wanda aka wa illar da ko an kai ta asibitin dabbobi ba ta rayuwa to ko a yanki ba a ciki na da malikiya ta maka ba eh bajiminsa idan aka kiɓe shi ga yana shuge-shuge in an san cewa ko an kai ta asibitin bai iya warkewa ko a yanki ba a ciki sai da ce mu sun yi aka ce ma'un da matsatilu ko maktalu abin da aka da maktatai an yi mai illar da bai rayuwa mutuwa zai malikiya suka ce ko an yanke ba a amma muna tare malikiya nan tsakanin da Allah da kana ganin mumun ga wanda ya ma shure gaba da amma an ka zo an ka yanke wazo ga tsaya an ce duk abin ma an harar dama wazo ga rasulullahi in ce duk abin da jini ya zubar da jini inda jini ya hito yace bismillah ko kace akwai masu gani haka wata rana muna hito bakin gulbi nan da ya ta faɗi wani bajimin sa an tsallako da shi ya ƙoshi sosai ko da ya tsallako a shi ya wahala ya faɗi mai abu ya ce ku bari ya tashi tashi zai gajiya na yi a ce wallahi wanda da wahala ba ba musu ka bari a yanke shi a ayin haɗa ma kuka ya ajima sa ya riga ya mutu gaba ne bajimin sa ƙato ya riga ya mutu wa sun ka sani sun sani bakin gulbi nan gulbin mala eh wallahi malam mutumin nan ya bar ma Allah al'amari ai in hada ma yana tsagawa in hada ma sai ga ana fawon nama ƙwarar akwai masu tsoka tsawa akwai masu tsoka kai akwai masu haka dai nama aka rabe nama kaf aka sanya saboda kun ke nan su malikiya suna dan da yake cikin maliki ma ko su dan kadan da habin cewa ai in dai an yanke kunne ya kada ko da aka dauke yuka kunne ya kada ko kawa shura ko bindi ya kada eh in dai an dauke yuka wani sabikin da ko izziya ta kirta malamai suka ce kenan ko da aka yi ta akwai rika da rai saboda ana ciki amma wanda aka yanki ya yi flat mai yanka ya ɗauke yuka ko mutum komi ba ba aka ce wannan ba a yi jima ina ta kuma gane magana to shi yasa aka ce in za a yanka ba a aina kawai duka ana sakin wanda za su turawa kada ya zan wannan yanka shi a sanadiyar mutuwar to almuhim wannan hukunci ya ce ba ka samu cikin kowace sura ta cikin wannan sura daga cikin hukuncin da ake samu cikin wannan sura kadai Allah ba tsotsin sarki ba, wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum al yawma illa lakum tayyiba wa ta'amul ba yahudiya mai jan kunne kulkula gari daga amerika su ke tafi da aure ko ba nasariya da kulkula gari daga faransa su ke tafi da aure shin kana ranta ko ba ka ranta saboda kaga qur'ani babu inda ake magana akan wannan hukuncin auren ahlul kitabi da abincin su ta cikin wasu Allah wanda ta kan sarki ce al-yawma kullakum tayyiba yau Allah ya ce yau din ga rana ta yau arfa ce an halarta mu a ba. duk abin da annabi sarki mai dadi a halarta mu Allah ya ce wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum abincin waɗanda aka saukan ma littafi aka bawa littafi halatta ne gare su ta abincin da yankan da abincin duha ya da kirista in yayi bukata ba yahudi in yanka kana da in dai ba ya yanke ba bikin da abba na masa ba na addini ba amma ya an kai ga haihuwa yanka ai kuma na makana ta ya halatta ko shi ya yanke da kai ne ka san wasu yawon kasuwa liman ya yanke musu to ko shi ya yanke da kai ne inda haihuwa ta alkar ne kana da saboda ahalar kitabin malamai sai suke wa yake ya za a yi waɗanda ahalar kitabin ne zuwa ahalar kitabin an ce a ai ko na wancan lokacin saba don ba ɗaya suke a kan abin littafin su yake magana ba sun saki hanya amma suna an ahalin kitabi su ma nan suna ahalin kitabi sau da kaɗin suka yi yanke yanken irin na gida kanar ya ta yaso zabbi ne ya tsoye yanke abu ne ya dafa ya ɗan ma kanar shi kana yawa ba a gaba shi kan wani wallahi kuma ba shi ne ko ba gaskiya ba da abincinsu da yankansu suka amsa bugu da ƙari Allah ya ce wa muhsanat min al-mu'minat da katangabu daga cikin muminai kana auka auka Allah ya halatta maka aure su wal muhsanat da kuma katangabu min alladhina utul kitaba daga cikin wanda aka bawa littafi min qablikum gabanin su ma ya halatta aure su ya halatta mutum ya samu katangagga mai kamun kai wanda ba iska wanda ba ta ba ta da abokan soyayya ta kama kan don su akwai na kwarai eh masu kamfe eh born again to ire-iren su waɗannan waɗanda suke masu kamun kai yara suka aure su amma duk da yake malamai sun kawo sharuɗa guda goma kayan mutum ya aure ahalin kitabi akwai sharuɗa guda goma an hace na farko daga ciki ta yadda kana iya auren wata fada su don su al'adar auren su ko wacce ko ne guda ta aure zai tsara to ta yadda za ka aure haɗar na biyu ta yadda in sun samu ta kana rawa ita a cikin ta domin su auren su ya an kai aure mutu ka raba ya an ka ta tsalla auren ba ta ba ku rabuwa wa kai in yankar naman ka ke tana ba ta ba ta fi sannan bayan haka nan daga cikin shabuɗa ɗaya ta yadda kai adda abinka naka ko ba haka ba sannan bayan haka nan ta yadda cewa ɗiyanka za su yi addini da kai sai haka malamin su kawo shirka guda goma ga kahin a kai musulmi a halitta masa aure a halitta su shi yasa aka sai wanga hukunci nan aka same cikin wannan sura nan kaɗai to ba shi kaɗai ba daga cikin hukunci da suna wannan sura ta fiye a da su shi ne yin arwallah ta kakka bayani akan arwallah tun daga farkon ta ƙarshe Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ya ayyuhal ladina amanu idza kuntum ila salati faghsilu bayani a kan arola tiriyar tiriyar haka karshe da wanka da sai mama duka duk ba su ba, kada mu sanya lokacin mu Allah madaukakin sarki kuma ya magana akan fata yankan hannun ɓarawa in ka suka yi ƙwa'ari duka za in za ka iske inda aka yi hukunci kai tsaye direct na yin ɓarawa ya yi da ya sata a yankan lokacin su so su mai Allah madaukakin sarki wasu سابقة فاقطعوا أيديهم gundarin bakin aya wallahi mala inda ana yanka hannu barayi ko da sai ka aji abun ka zo ka aji abun kofar gidanka ka shige gida sai gobe za ka zo ka iko shi amma da yanzu ba a yanka hannu barayi gidanka iko ka a ka a tsoki kayan akwai wanda farka ya ɗarma gadon mata sai ya sa ga mashin ne ɗarmi. ya sa makulliyar kamfi barayi sun ka bishiyar kan ɓoye ɗakin masar sun ka bayyana sun kai da shi ko an kama ba a koma ya sa ƙungiyoyin barayi sun yawa su yanzu ƙungiyoyin ma har bugun gaba su kai har sun hito ga hili ma yanzu an san su da an ga wanga ana gane ɓarawa mashin kama kayan in ya ɗauka wallahi ya ce ba ka gani ne kungiyoyi gare su akwai barayin waya sau da kungiyar su akwai wanda in yi tsokan ma waya in kana da alaka da wani babbacin su su faɗa mai sai ya tambaye ka ce kin kasuwa wani bangare na an kasuwa ya ce bangare ce ko oh, shi ke ba da za a kawo waya eh man kwaye da eh kwaye <laughs> wallahi masu ɗin ce an ka ɗauke suna suna ya tambaye ka in ka san daga cikin su sai ka tambaye su sai su tambaye ka ina na an ka dauke daidai lokaci sun so su kai aiki wani lokaci da to wallahi ba su sunan hawa kun je da muke da wanda kana maka lawo eh sun yi aiki <laughs> abun sai ba ka tsoro mana to amma da a ce akwai hukuma mai ƙarfi wadda ka daɗe hannun barawa wasariƙu wasariƙatu suka ce wannan wawul mautul ne ai eh, allazi saraka wallati sarakat faqata wa aydiyahu wanda ya saka namiji da kuma rauniya mace Allah ce ku fara fara hannun kada hannun sunna ita bai na haka ce saboda hannu suna ya tara hannu ya ɗauka tun daga nan hannan hannan hannuna amma suna ta gudda baki ina haka ce nan kuma yan haka ya za a yi abin da yana jini aka ce a soye wasu ka ce usman wasu ce a rata ya mutum wannan gulfin nan kawai ne wasu ka ce a kawai da an da an sage kawai shi ke nan an riga an Allah ta'ala ya ce jaza'a lima kasaba na salim min Allah wallahu azizul hakim su sun ma'ida Allah maɗaukakin sarki ya yi magana game da farauta يا أيها الذين أولاد تهلوا يا kun ji Allah wanda da kun farge su ya ayyuka allazina la tafadu sai da wa'antum hurum ya kuma kuma ne kada ku dabba farauta alhaji kuna cikin harami kuna dauke da harami na aikin hajji ko umra alhaji wanda ya ɗauki harama a hajji ko umra ba zai farauta ba kun ga wannan suwa ta kawo haramcin yin farauta ga wanda alhaji wanda ya riga ya dauki haramin biye da kanka dabba tana yawo in dai ta farauta ta ba za ka farauta ta ba amma kuma Allah madaukakin sarki yace uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara wa huzzima 'alaykum saydul bahri ma dumtum huruma واتقوا الله الذي إليه تحشرون الله بدأ تنكر كيس أحل لكم سيد البحر أهل التابوت فروتا تيكو سوء وطعامه لكم أبين سند أكي سامن تكن تيكو kenan in kai kai farauta ya rasa ka su alhaji yana iya su na kamun kishi cikin gulbi sannan ana iya farauto a kawo mai amma farauta tudu ba kai kuma ya an kayo saboda kai kuma ba kai ko saboda kai wani ya ce wani na kana bukatar naman abin nan naman barewa shi ne horo inda kana alaji ba kai kai ba kai kuma ba a harautuwa saboda kai a kawo ba, kada so sun ma'ina tudu da wannan hukunci bayan haka na kuma akwai hukunce-hukunce da yawa irin su Allah ta'ala Ya ce ma ja'ala Allah min bahiratin wala ta'ibatin ma ja'ala

kusan yace ma da Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hawa akwai wasu nau'in dabbobi da jahiliya suke suke suke suke wa wasu hukunce hukunce daban kama a ce raƙuma in ta yi ciki biyar tana aihuwan mata na ƙarshe na biyar sai zan namiji to wani raƙuma shi kenan an sai an an sake ta shi kenan ba a zama da kaya sai ta mutu ba a tsinama kowace raƙumi namiji in yi shekaru shi ma an riga an sai ya bar da shi to haka dai suna waɗannan dabbobin hukunce hukunci daban-daban waɗanda Allah bai ce a yaka su kuma ya san sauka sai bayanin wannan hukunci ba hukunci gaskiya ba sun shige gaban Allah ga waɗannan hukuncin hukunci to haka in gadi ba za ka ga su kuma ya tafi da hukuncin idan mutum zai mutuwa to sai a samu waɗanda za su shaidu دوسية الزي يا أيها المسحاب بينكم إذا أبرحت يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية حين الوصية إثنان بواحد منكم أو آخران من غيركم إن أهل فيقسمان بالله فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين الله أكبر الله يسعدك waɗanda ayoyi ai ko ji an ba don kaga an bani aiki Su saboda kun ji wannan hukuncin kusur ma idan aka samu shi wanda a da ka haifar fasar da ayar gado idan mutum zai mutuwa sai a samu wasu shaidu za su kusa ga yake wani su kai siya ga dukiyarka dawa dawa ka ce a ba sai a samu mutum biyu inda za a za su shaidu ga abin da ya kuɗi ya za a yi dukiya ne sai to ina son dukiyata babban ɗana a ba shi kaza ƙarami a ba shi kaza uwar gida a ba ta kaza amarya a ba ta kaza zai wasiya da dukiya ta yi lokacin zai mutuwa su waɗanda mutum biyu zama shaidu ga abin da ya kauɗi lokacin jama'a ina fata mun gane magana sun zama shaidu ga abin da wannan bawa Allah ka wasiya da shi lokacin mutuwa shi na Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum ya ku masu imani shaidun ɗayan إذا حضر أحدكم الموت شهرت بينكم أبنى أشهد كانكم إذا حضر أحدكم الموت إذا أنكم تتحرجهم صحيح الوصية الثاني ألغز ذي وصية وتنبيو أصامون تشيدو بيو ذات ذات ميزي فلا كما زواء أدل منكم ما أدلتها أدلت بسيونكم تجيب ميزي فلا إن يقم وصية فسيسو بعض الأباري أبن ديتو شذا إيكي malamai su ce wannan aya an saukar da ita lokacin da aka saukar da aya gado sai aka shafi wa aya dama shi gado Allah ya riga ya raba wasiya da za ka yi sai dai ka yi wasiya ga wanda za ka ba abin da bai wasu ɗaya bisa uku ba kuma ba a yi wasiya ga wanda za a raba a bashi inda yana cikin cikin raboto ba a mai wasiya ko a mai wasiya ba a yi sai in magara sun aminci to almuhim kun ga waɗanda hukunce-hukunce da aka ambata mana kaɗan daga cikin su muka ambata saboda lokaci duk cikin su ma'ida cikin nan kaɗai aka saba sau daga wannan sura su ma'ida ta ɗauki hukunce-hukunce masu nauyi ƙwarai da gaske malamai suna magana game da su ma'ida lokacin da aka saukar da ita lokacin da manzan Allah ya dawo daga hudaibiya ayyukan hudaibiya ya bai samu zuwa Umar bai dawo hanyar dawo a lokacin aka saukar da wannan sura su ma'ida manzo Allah yana sawara kuma sai da su hukata saboda ya yi nauyi sosai da ba sai doka domin kusa Allah wadda cikin sarki ya ce in inna mulki alaika inna samulqi alaika qawlan taƙila. Allah wadda cikin sarki ya ce in na inna samulqi alaika lalle za mu jeho maka qawlan taƙilan magana mai nauyi shi yasa in ana manzon Allah wahayi zai nauyi sosai ba don raƙuma ka iya ɗauka sai raƙumi komi ƙarfi ne ba zai iya juyewa manzo Allah ya sama gaji ana ana mai wahayi to shi yasa wannan raƙuma a lokacin da aka manzo Allah aka sauka mai da wannan sura sai sai sai ta kurfana manzo Allah ya sauka kamar unzilat ala rasulillah kuma sautul maida wa huwa rakibun ala rahilati falam tastati an tahmilahu fa nadala an kamar yadda shehi imam imam imam Ahmad ya ruwaito cikin hadisi to saboda kuma kenan suratul ma'ida an saukar da ita dawo maza daga hudaybiya shi yasa za ku ji hukunta Allah ta'ala yana magana game da wato kada musulmai su yi ramuwa ga mutumin da ya niyyar zuwa aikin hajji umra ya shiga cikin umra ku shiga ku rama abinda an kai muku Allah ya kada ku yi haka za mu karanta cikin cikin wannan sura insha Allah ta'ala to saboda wannan sura sokul ma'ida tana dauke da hukunce hukunce masu yawa kwarai da gaske mariya mutane ba lokacin zuwa mu shiga ciki ko kuma mu an sawa da muka yi eh ana hukunci guda ba kuma to to aka مقلبون ya isa mana sauran hukunci hukunci ba ba mutu ba shi ne abinda shi fashi da makami Allah maɗaukacin sarki ce inna ma da zaɓin labina yi hari nuna Allah wa abin sani kawai sakamakon wa'in suka yaƙi Allah da manzo ‘yan hushi da makami su ne aka kira su yi hari nuna Allah wa rasulau abin da za a kira su wannan saboda mutane ne wa'in suna yin abin da ya fa'a ma Allah da manzo dama an kasa kashi daban-daban akwai wanda shi fushi da makamin da yake iyaka ya karya ya ba da tsoro kawai bai an sa kuɗi bai kashe kowa tsoro irin wata mutane cikin daji su watsa su su gudu shi haka hankali bukata biya tana akwai ɗan fushi da shi ko sai zai tare ko an shi kuɗin ko sai ku teku tana akwai wani shi ko shi ko zai tare ya kashe ya kwashe dukiya to cikin zuwa bala'i eh na uku to shi ne Allah maɗaukakin sarki hukunci sai musu hukunci daban-daban Inna ma da innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa ya tsauna fil ardi fasada kuma suna ta tahiyya cikin kasa da kanna mabannata ne yan ta'adda masu kidnapping da mutane Allah ya ce abinda aka kuma kansu an yuqatalu aka kashe su A aw yusallabu ku a tsire su a kashe su a tsire sama sai ga wasu ta bushe sama autu aw a idihin wa arjuluhum min khilaf ko kuma a yanki hannayensu da kawahunsu sabani a yanki kafar dama a yanki hannun dama a yanki kawahun Allah ya ce aw yunfu ko kuma akwai su da cikin kasa kai su ne a koyi su kai su gidan yara aje su Allah ya ce wannan kaskanci ne su a cikin rayuwar duniya walahum fil akhirati azabun azim sai azabun mai girma a ran tashin kiyama Allah ya kare mu to shine malamai suka ce su waɗanda suke za a kai su gidan yari a aje suna waɗanda iya kasu ba su waɗai ba su kashe kowa ba su ba su duke kowa eh an kama masu yin haka nan kawai a kai su gidan yari a aje su sai ganda aka ganin cewa hankalinsu ya dawo musu sun tuwo ma Allah sun tuwo sun gyara sai a suke su sannan su kuwa ko inda za a za a yanke ma hannu da kafa da saɓani su kuwa aka su ne waɗanda iyaka su tare kusa ashe dukiyoyin su ce kucewa da sun ashe dukiya su ce kuce su kuwa abin za a kai su yan su sai a yanke hannu da kafa to su kuwa waɗanda suke su kashe kuma su ɗauki dukiya suna waɗanda za a kakashe su kuma tsere su sun kashe sannan kuma sun kwashe dukiya da shi ne sai a kashe su kuma sai a tsere sama sai sun bushe sai gawon su ta bushe sama sama haka yanzu in kadi ba za a ko guda ba a yi ko guda ba a yi shi yasa idan abin ma ya kuma sana'a ma daga shi wallahi malam in kana jin bayanai na sirri sai abin ya baka tsoro dangane da ta'addancin fashi da makari ta'addancin kidnapping da ake ke faruwa kasan mu yanzu to sai dai roƙon Allah kawai amma fatan mu in Allah ya so abin zai zo ƙarshe manya sun fara magana to mun ji daɗin magana sun kai maganganun da manya sun kai mun ji daɗin su kuma waɗanda a sama su ma sun girgiza duk wanda a adalar hannun cikin ruwan cikin ya ɗauki ruwa saboda ni saboda waɗanda suka san harakar yaƙi da faɗa sun riga sun fara magana sun gane sirri da a cikin alamar da ke da ka diba hagayi nan ka sabbena na ji wannan haɗin cewa an je sai sun kawo miliyan arba'in za a bari su noma mutumin bene in ka hana mai noma kamar ka kashe shi ina ganin jihar ke babu inda aka noma noman dawa da masara kamar bena duk jihar ke bi ina ganin babu inda ya kai su to waɗannan wurare an ka hana musu noma an kashe su mutunan zuwa in gaske ka hana mai noma ai kamar ka hana mai gaigoshi to miliyan 40 wa da miliyan 40 al'amari na wanda yake sai abin ya ɗauri mafi shiryayye ne in eh, al'amari na wani ga an riga an shirya shi amma allah zai wace shi to muna fatan magana da manya sun ka fara yi sau mafi duk najeriya kowa ya ɗauka haka saboda bai yiwuwa a ce mutum da bai da mutunci ya zo ya wulakanta mai mutunci a gidan shi Sun ya wulakanta da banza ya zo ka dibi wannan janar da annabi da aka kama shi shi da iyali da cikin daji ne da aka yi kowanne kuma suna ganin yadda aka ba mutum kashi da sanda da icce ana ba mutum kashi sai ka ce wanda ya kashe wani an kama ka ana ba ka kashi cikin daji kar ka wulakanta ka dibi wanda ke je mutum biyu da aka kama mutanen kuku betin kowane su ya shekara cikin duniya amma ka dibiyar da in yaran ka walakanta cikin daji ai wannan walakanta bai ba ya yi muni mama to malam buku da ƙari ta dibiyar da aka zina da matan mutane mace a kama ta a cidar da ita ana zina da ita ga hili ana bidiyo a ɗauka ana yada mutane to me yana aka so a yi yanzu miyar rage saboda kan maganganun da manya sun kai hadisai na sun karanta a dunkule man kutla duna malihi fa huwa shahid wa man kutla duna dinihi fa huwa shahid wa man kutla duna ahlihi fa huwa shahid manzon Allah ya faɗi ce duk wanda an kashe don ya ba da kariya ga dukiya ya yi shahada duk wanda an kashe don ba iyali ne shahada don don ba iyali ne kariya manzon Allah ya ce ya yi shahada duk wanda aka kashe don kare kai ne ya yi shahada in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kuma wani mutum ya zo ya Rasulullahi mutum na yazo yace ina son ya shi dukiya ta manzo Allah ta kaba shi yace ara'aita in qa in qata in qatalani ya manzo Allah kama labari in yayi yake ne yayi faɗa da ni yace kai maka yake shi yace ya Rasulullahi to in ya kashe ne yace kana aljanna kai shahada to in ne kashe in kashe ka kashe banza duk waɗanda hadisai suna nan cikin su ga ana fiye kasu. ko ku gane suna ba yi ba malam mutum ya tahi daga nan zuwa ba ta ka a karbe shi a kai a cikin cikin daji ka dibi abinda an kawo mutanen ƙauyukan ga namu ka dibi abinda an kawo mutanen arewa malam ai wannan abin ya yi muni ka dibi abinda an kawo mutanen mera abin ya yi muni malam kuma kowa ya ja bakin ya shiru kai kana nan hankalinka sai ya tashi amma su wasu waɗanda hankalinsu ko tashi bai to muna roƙon Allah madaukakin sarki duk wanda adda hannu cikin na, Allah ka tona mai ciki duk wanda adda hannu a kashi kashen mutane Najeriya ubangiji Allah ka tona mai ciki duk wanda adda hannu kaka ɗaya kowa wa'u masu mulki ne sarakuna ne yan kasuwa ne duk wanda adda hannu cikin ubangiji Allah ka tona asiri ne kuma Allah ka isa al'umma ko ne Allah ka isa mu daga duk wanda adda hannu cikin wanda amari kuma Allah ka sa a kawo ƙarshen a nan ya kare Najeriya kwakwaf da za ga riga an kare shi bin mulku ko ga Allah ka ba mu zama lafiya wallahi wannan al'amarin ya kawo cikin kasuwanci ya tsaya tak wannan tun zuwa Kano wallahi ba su ba zuwa to bare zan ko je wani ya zo daga zamfara ya ce wallahi wani duk wani ƙauyen da a cikin zamfara babu ƙauyen da aka sai yana ga hannun hukuma babu ƙauyen da local government head kusa ɗaya na aka ganin kamar yana ga hannun hukuma amma da sauran ƙauyuka wala ba ganin suna gawa suna ga hannun ɓarayin daji dole mutum ya baro sa ka dawo cikin gari dukiyoyin mutane sun salwanta an wulaƙanta mutane Allah ka kawo na ƙarshen wangar amari ya Allah ka mana maganin wangar amari da yake lokaci ya yi musamman shiga cikin sura ba insha Allah ala sai sati mai zuwa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki alaikum salam eh eh eh eh in ka zaburo ya zaburo kenan mi zai yi ba zai to sai ka kyale ya bigi ka ai ba za ka kyale ba sau da ka tsarawo ya zaburo kai ma zaburo sau da in ka kashe shi ka kashe banza bai ta wurin allah ba ka dalil kai ko in ya kashe ka yi shahada to mi wannan hadisi ka magana shi ke nan ka zama cikin gidanka baka da ko ɗan haruga gehe baka da haruga gehe gehe shi da ka baka da adda baka da kokara ba ka dogo yi a kusa da hilanka ko guda ba kada haka ɗaya izin cikin gida a dahi yadda ka sa abin ba ai abin da hadisi ka magana duk wanda ya zo ya sa ka gidan ka kashe kana tuyi saboda ka babu dalilin za ka kyale musulunci bai yadda kawai ka kyale a maka walakanci ka yi da Allah san da wannan Allah ka babu ikon gane ba Na eh eh eh gawa za ka lahi suwa za ka lahi suwa za ka lahi gare su ai duk wanda ya san abin da yake mutum da ya soka gidanka kuma ya zo da makami gidanka to zai ka kyale su a babana malam ko hukuma ta san abin da ta kai don mutum ya zo gidanka da makami kaka sai ba a ganin hinta jijina ma za a yi sai dai a yi ma barka a wa da barka malam ko gobe wani shigo gidanka da makami ya kashi in ka samu sa'a ka sai ko ba gane wa malam in ka samu sa'a ka sai to bayan ke ka za a yi gunduwa gunduwa da kai ba ka da lahi wurin Allah Allah ba zai kama ka da lahi mutumin da ya zo ya kashe ka ba to to ka ji ko constitution wanda ba ko na Allah ba ya da self self defense sai ya kare kai ubangiji Allah ya kare babba abin da aka so ga musulmi da yanzu ya kwanta yi addu'a akwai addu'a kwanci waɗanda muna da garanti tabbas dumudin da karanta su da ayoyin qur'ani ko jinnu wanda ba a ko gani wallahi bai tabbata eh bale wanda aka gani duk abin da yake yawo da shi na kunkumman bala'i wala yana barin inda ya karanta wannan addu'a da kwanta shi ke amma bugu da ƙari kuma laɗe ga shahidar ka akwai harufka wajen ko akwai adda ko akwai kokara eh ko ta kwana bayan kayan addu'a kuma ka dogara ga Allah wannan shi abin da musulmi ya kamata wannan dama ta aka ba su mutum ya mallaki makami bisa doku bisa doka babu matsala mutum ya kare kai ne saboda bi saboda kasa ta daga takar rai ubangiji Allah ya kare ko larabawa lokacin jahiliya in kaddiba za ka ga lokacin kowa da makami yake daga baya da musulunci ya shigo na aka aka samu zama lahiya sai ga kowa ya dinga mantawa da makami na gida bai zuwa shi ubangiji Allah kawo mu zama lahiya a kamata mu ba Allah ran mai muna addu'a insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل سبحانك وإنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع العمل كله وعلانيته وسره لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله العظيم المقيم لا إله إلا الله ربنا وربنا الأولين اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك طيبات رحمتك وعظائم مغفرتك نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك نسألك بلدا سليما ولسانا صادقا ونسألك من شر ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم خرج الظنون إلا فيك وقطعت الآمال إلا منك وضعوك نعمة المال إلا عليك يا الله ولا حول لنا ولا قوة إلا بك ربنا إنا بما أنزلت إلينا من خير الفقراء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار اللهم آمنا في وطننا وأصلح أئمتنا ولا تأمرنا اللهم قد حوائجنا وحوائج كل مسألة أن ندعو ومن حقنا علينا أن ندعو له وما علينا بأن ندعو يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك على من أجل المصير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين Thank you.